Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Kotun Ecos ta yanke hukuncin gwamnatin Najeriya ta sake sambo da suki da ke tsare tun satun barbara Lauya maudu Bakari ya ce gwamnati na da zaɓin mutunta umarnin koko a'a. Ba za su ce kuma sun dakatar da gwamnati ba za su kawo wata tuhuma akwai hujjoji da suke nuna alama irin wannan ba. Gwamnatin Najeriya ta fitar tallan jiragen shugaban kasa biyu cikin goma sha ɗaya cikin muradin sai da kadarorai marasa muhimmanci. Shugaban hukumar bunƙasa jari Shetima Gana ya ce hakan daidai ne. Amma wanda ba su aiki daidai to wannan mun fahimta gyara su zai wuya a da su. Ba Amurke John Fadin ya rubuta tarihin Buhari yayin da tsoffin shugabannin Najeriya suka yi taron tuna ɗabi'un Buhari tun zamanin soja. Shugaban hukumar hana fasa kwabri kanar Hamid Ali ya ce gwamnati ba ta hana shigo da shinkafa ta teku ba, amma ta hana ta ƙasa don hana gurɓatacciyar shinkafa da kare manoma. Me zai zama makoman wa'annan manoma? Na ɗaya sun rasa aiki, na biyu shinkafan da suka noma zai lalace. Yayin da ƙasashen Afirka suka yi taron inganta cinikayya ta Rota da Abuja, wasu ƙungiyoyi sun yi zaman dirshin a majalisa kan takaddamar jibrin da dogara. nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Janar Isiyaku Ahmad Dikko, jigo a kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Janar Dikko. To, alhamdulillahi, wato, maganar Boko Haram da suka dame mu. Kasan shi sha'anin zaman duniya yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin ƙasashe daban-daban tsakankanin addinai tsakankanin kabilu da makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin don duk yadda aka yi ƙarshenta sai an koma an suna a tebur ana shawara duba a gani wanne eh, eh, kai ka yadda ni in yadda wani zai samu sulhu kuma ya kamata kowace ƙasa kowane wuri kowane abu duk inda dai ko da tashin hankali yanzu ko babu ya kamata a yi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani a Najeriya banda ma maganar Boko Haram da suka dame mu akwai waɗansu tashe-tashen hankula iri-iri a cikin ƙasar nan wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai akwai iri-iri da yawa to kuma kusan duk yawancin yammacin afirka west africa ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan maka wurin jama'a to har yanzu ba a sami shan kan wannan maganar ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a north east ne a inda ake yaƙe yaƙen boko haram ko can a kudu inda ake fama da yan suna rike da makamai makaman kuma ba a san iyakarsu ba ba a san yawansu ba kuma yawancin ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wa'in suke kila gwamnati za ta sani wa'in suke kila an sani amma kamar ba za mu san hanyoyin wayannan makaman ba sai ba ake yi ba su ake yi me ake yi amma akwai masu hali su suke kawo waɗannan makaman idan za a samu a faɗa-kai ma mutane da kai su gane a wannan abin ke kawowa to eh, makaman nan an baku masu baku da dalilin da suke baku ba dalilin da ya taimake ku ba ne dalilin ku yaƙi kanku ne ko ku ringa faɗa da kanku ya kanku kuna jiwa kanku kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu su suke nema ko talakawa kuma ke zama wa'anda ake amfani da ku irin mu irin saduwar dinnan da muke nan da nan a shiga yaki kuma mu muke wahala mutane da suke faɗa su rinka sa su su zanna su tattauna tukunna ba wai a rinka suna neman wayanda za a goyi baya ko wayanda za su goyi bayan su a'a su fara sulhunta su sa su wajen mutanen nan su sulhu. Shi ma Alhaji Balaraba Musa ya ce sai an bi hanyoyin samun zaman lafiya kamar wanzar da ilimi kafin a samu zaman lafiya na haƙiƙa. 'Yan Arewa sun yi shekara wajen dubu da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka tilar 'yan Arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma 'yan Arewa ɗin sun fi 'yan kudu yawa sun fi kudu yawan ƙasa saboda haka abin da za a dogara da shi a najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa to mutumin da allah ya ba shi wannan baiwa menene zai yarda ya shiga rigima ta banza da wofi ai babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shine su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma arzikin ƙasar nan ya bankama kuma su 'yan arewa su za su amfani fiye da kowa saboda yawansu da girman ƙasansu da ma arzikin ƙasansu in yau za su yi abin da ya kamata to arzikin da za a samu a ƙasar nan su ya ruba na kudu uku to matsalar 'yan arewa shine duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifin su bane domin ilimin boko muhimmi ne a yanzu halin da ake ciki kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko to in ko aka ce ilimin bokon nan yan arewa za su sami kamar yan kudu ba to ba za zuwa lafiya da yan arewa sannan koyaushe za zuwa su ne a baya cin amfanin rayuwa a ƙasar nan don shi ilimin boko ɗin Allah ya sa shi ne da hanyar ci gaba da sauransu in ana son yan arewa a zauna lafiya da su su mallaki rayuwarsu kamar yadda kowane ɗan Najeriya ke mallakar rayuwarsa. To gwamnatin tarayya ta kawo ilimin kyauta ga kowane ɗan Najeriya, da faɗin arewa kowane ɗan Najeriya. Tun daga firamare zuwa sakandare in aka sami yaro baya zuwa makaranta lalle a kori iyayen shi. Kuma zuwa ilmin kyauta tun daga firamare har jami'a kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa. arzikin ƙasar nan ya da yawan gaske za a iya wannan abu abinda za a yi shi ne lalle a tsaya a hana sata da ɓarna da cin hanci lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi a yi jihadi a hana waɗannan ɗan arewa koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku su kokan duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wannan tashin hankali balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna sha'anin tattalin arzikin ƙasar nan a samu adalci akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sha'anin ƙasar nan kamar misali na maganar makiyaya yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi kankanta kwarai da gaske kuma sa hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo ɗin, ko su hana a yi ciwo din shi manomi dan najeriya ne saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi shi kuma makiyayi ɗan najeriya ne yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa to a yanzu Wasu gwamnati ba ruwanta ba ta zaɓi ba kamar da ba ne lokacin da akwai mashayan eh, dabbobi akwai labi akwai mm, wajen kiwon haka To, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.